gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Masararo asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da dare barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na kowane gauta wanda yake na musamman samfurin juma'a ko adamu mm, wanda ya kunshi tsantsarayen 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya daidai da tanadin sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa sunana khalid shatima tare da abokin aiki adamu suleiman muhammad nake fatan mun yi juma'a lafiya tare da fatan allah ya sa mun dace da fatan za a biyo mu. to adamu kamar yadda aka sani gashi mun zo juma'a mm, wannan makon ma dai an ta buga zanga-zanga duk da mm. cewa can a ranar lahadi babban spectator general rundunar 'yan sandan kasar nan muhammad adamu mm. ya sanar da cewa an rushe sas an kawo swat mm, rundunar canta yan sanda na sas ba an maye gurbinta da swat na'am to kaga da eh, yawa an yi tsammanin wacce zanga-zanga da aka yi ta fama da ita da ita yau ko da yake ai yanzu kalin ma zanga-zanga ai bata kare shine abin da ake tsammani to ai ya kamata a ce zanga-zanga ta kawo karshe tunda ai ake mm. cewa kanwa ta kan tsami mm. ko to amma dai abin aka ci gaba da yi ta sa mutane da yawa suna da tunani iri-iri akan maganar zanga-zanga to amma magana ce da ake yi cewar dole ne fa zaluncin da ake wa talaka yana yawa ya kamata dole shugabanni a jawo hankalinsu su fahimci cewa fa talaka iya cikin gashin kuma musamman a wannan tsari na 'yan sandan da kuma abin da ake gani na bangaren arewacin najeriya tunda a lokacin da waɗancan bangare suke yin wannan zanga-zangar su kuma arewa kai tasu matsalolin kala-kala wanda su ma sai suke gani mm. me zai hana shugabannin tunda in har waɗancan bangaren sun kallo na abu guda ɗaya mm. wanda suke ganin ya dame su sun koka akai gwamnati kuma mm. har ta zo ta ɗauki mataki a kai to shi nan yankin arewacin najeriya me zai hana su kuma suna da matsaloli wanda yake ci musu tuwa ƙwarya musamman wannan magana kalubalen mm, tsaron da magana kidnapping din nan na tsakan mutane su kalid yana karkashin matsalar tsaron wanda ake ganin idan dai har su ma wadancan sun yi su ma nan yankin za su fito a ce sun yi wannan to Adamu akwai Aisha Yusuf wacce na tabbata ba kuwa bace ga musamman waɗanda ke bibiyar al'amuran siyasa ai gwagwarmaya mm. ce wadda ta jagoranci wannan zanga-zanga da aka yi musamman a birnin tarayya Abuja na NSAS ko wanda suke ta fafutukar ganin an ruguje SAS baki dayanta to mun mata tambaya cewa wato kin koma Abuja ga cikin yar Kano mm. yar asalin kwana hudu yar arewa mm. ga matsaloli a bangaren arewacin Najeriya shin ba za ki dawo gida a zo a kalli matsalar gida ba kya tafi can abuja a ita abu wanda mm. ake ganin kamar ma ba abin da ya shafi bangaren arewacin najeriya ba ne to ga abin da take faɗa da ma musamman tunaninta akan su kansu eh, jagororin arewa da take ganin cewa babu waɗanda suke jajircewa domin kwato arewan yancin su kallon da nake wa jagororin arewacin Najeriya ba su da kishin ƙasa ba sa jin gori a ce yau arewa inda arewa take arewa ga Allah ya baku ko noma ake ya kamata a ce arewacin Najeriya ta ciyar da Afirka gaba ɗaya ba ma Najeriya gaba ɗaya ba ya kamata a ce yau ana makarantu da mutanen da ke arewa aka sa su a makarantu za su fito abubuwan da za su kai kansu sai dai daga arewa a rika ɗaukan kuɗi ana kaiwa abuja shi ma ana raba kowa da kowa amma yau yan arewa sun mai da kansu kamar almajirai sai dai a yi a raba a basu su zauna maimakon waɗanda suke jagoran arewa su zauna su ɗau abin nan ya bakanta musu mai rai su mai zuciya su ce ya za a yi arewa ta zama tana ciyar da kanta tana samun kuɗin da za ta ciyar da kanta har ita ma ta bayar ga filaye ga abubuwa da yawa makarantu a sa yara makarantu da fa auduga fa auduga ana auduga a nan arewa fa ana kai kasar waje ana sayar da auduga an sa kamfanonin da ake sarrafa irin su kaya su atamfofi da atamfa wannan duk inda za a sai su a Najeriya sai da a zo arewa a siya amma yau gaba ɗaya komai ya mace suna nan sai da kowa ya nemi kuɗin da zai samu ya yi auren da zai yi sai ka ga mutum yana gwamna daga ya ƙara aure sai ya gine-gine kawai kawunan su suka sani amma ba su san cewa mutane suna cikin talauci ba su san cewa a zuba yara makaranta ya kamata a ci kowane yaron a ce har yau yara suna talla to ina amfani iyayensu kun haifi yara uwa ta zauna ciki cikin gida wai ita ba za ta fito ta nema ba sai a bar yara ƙananan yara suna yawo a kan titi maimakon su ne za a za mu sa su a makaranta mu kula da su wasu muke zuba a titi suna talla suna yawo yara maza kuma mun zuba su a kan titi ba ma wanda yake kula da su. Aishatu Yusuf kenan mm. yar gwagwarmaya wadda take fafutuka domin ta ga an yadda da dan adam za a ce ko dan adam Dan Najeriya. Dan Najeriya eh, to. sai dai yanzu haka bai ta faɗa ta ma yi din mm. kuma ba irin sunaye ma da ba a kira ta ba kuma mm. dama ita gwagwarmaya ai ta gaji haka. in ka kalla kula a gwagwarmoyin da ta yi a baya kaga ta yi na batun batan eh, yaran can mm. zamanin tsohuwar mm. gwamnatin har magana tsaron nan ma duk ina bibiya na ta yi maganganu akai mm-hmm. da take magana cewa you could be the next victim wato idan kai ka zauna ka ci abu bai shafe ka ba mm. waɗanda abin ya shafa yau fa jiya fa su ma da su ake kukan wanda ya shafa shekaran jiya da haka dole ne matsala ba sai ta zo kanka kanka za a yi maganin ta ba to kaga san kali daidai lokacin da ita Aisha take maganar wannan batu na zanga-zanga da kuma rashin jagorancin a arewa mm. jihar Kano ma mm. akwai 'yan siyasa wanda suka shigo da yin kira ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje tunda a nuna wa kuciya baka ba Ilyasu Koki ya ce ai kamata a ce karota ma an mata irin wannan hukunci ga dai hujjojinsa rushe waccan hukuma to abin da babba babba dan agundi yake yi a jihar Kano ya kamata a rushe shi irin aikin sa da ai irin aikin da babba babba dan agundi yake yana huta ka'ida dama ba shi ya kamata a saba a dauko tsohon dan sanda ko tsohon immigration a saka a gurin amma babba babba dan agundi yanzu gashi magana ake yi ta an je an maka shi a kotu akan taraka yanzu tarakan nan idan ka dauka magana ta Allah babba babba dan agundi ba gaskiya shirya ba domin tarakan nan an karbu makudan kudi na al'umma ai kuɗin da aka karba ya huta tunani ya kamata ba ta fito mutane bayani kai kana ɗaya daga cikin yan da su ne da suka ba da wancan kuɗi da kasan makudan kuɗaɗen da aka karɓa ni ma ina da adaidaita sau da suke mun haya suke yawo akan titi ya kamata mai girma gwamna ya cire baffa bada gundi wannan jawo mutane magana yake ma kun daɗe kuna ta wannan kiraye kirayen gwamnan ya gaza jin wannan koke na kuma zai hana ba za ku haƙura ba to ai gashi yanzu tun da mai shigowa zai je ɗaya a gaban kotu zai je kotu bayani irin abin da ya karɓa domin me. tirakan nan an ce tiraka za a samu mutane amma ni da na duba sai na ga wata takarda ce ake dikawa wanda bai kamata a ce ita takarda ba ce yanzu ka duba ga abin da babba ya je a kasuwar singa ya tashi al'umma ɗaruruwan mutum wajen dubu ɗari biyu da hamsin bai tashi kuma gyara ba ne ba nan domin a samu sauƙin gudanar da harkokin kasuwanci jihar Kano ta ci gaba da rike kambinta malam Adamu ba gyara ba ne babba babba dan gundi fa mutane suna tsugunna a gurin yanzu fa yan kasuwa fa manya manya sun hada kuɗaɗe za a yi dirani mai kyau za a fidda kwata amma saboda yan gaza gani an hana a je a yi wannan kwata kuɗi suka hada mai kyau sun taimaki gwamnati to amma da yayin da shi Ilyasu Koki yake ganin baikin kakakin hukumar karota ambasada ahmad umar dan malikin kano godiya yawa shugaban hukumar karotan kan irin ayyukan da suka yi na mutanen da suke kasa kayayyakin kafintoci kenan da suke kan titin gandun albasa yayin ganawa ta musamman da shugaban karotar da mai garin gandu da kuma shugaban masu sana'ar kayan gadaje da ke unguwar ta gandun albasa to wannan abu ne yadda na kalle shi ma wata ta mace ta Allah ta sauko cikin al'amura da suke faruwa na tabbata kuma muka tashi daga nan kowa na cikin farin ciki makota suna cikin farin ciki mai gari na cikin farin ciki ina cikin farin ciki MD mana cikin farin ciki MD muna so a madadin duk yan unguwan nan da shugabanni da suka wannan kuka mai maka godiya saboda gaskiya ka nuna dattaku ka nuna shugabanci kuma ka nuna commitment zaman lafiyar jama'a wanda yake gaskiya ba wajen kana nan bane yana da wahala yanzu ka samu shugaba tsayayye kamar sa so duk lokacin da al'umma ta samu shugaba baya jajirtacce kamar sa ba abin da yake bukata illa a bashi goyon baya abin da yake ba bai yake dan ya azartar da wani ba a'a yake dan kowa ya ji daɗi ya zama wajibi akan ku ku tashi ku taimaka wa hukuma ku yi aikin da hukuma ya kamata inda ga gare ku MD yana nan a shirye zai ba ku goyon baya wanda ya ki bi a bi da shi don kowa ya ji daɗi md mun gode maka kuma ba ma ba irin gaskiya kokarin da kake yi jihar nan tamu ba ma irin cikin birnin kano abin sai da gode maka kuma ubangiji Allah ya kare maka jagora Allah ya baka karfin zuciya kuma ci gaba da yin adalci da yin abin da ko zai amfani kowa yau wani ana magana kana yake cewa ai shi ya dade bai ga titin Hausa Ibrod petal ka buka tafi ba tare da wata matsala ba ni ba na mamanta ina na Hausa Ibrod amma ina zaune a fa aka faɗi wannan to gaskiya wani abin jin daɗi ne kuma mun alfahari da kai kware da gaske so ka jajirce ka shiga matsa bisa gaskiya da kuma adalci dan malikin Kano ambasada Ahmad Umar kenan. Da ma kai abin da yake daukar hankali yanzu ba. Mm. Ka san tunda Kansek ta fito ta ce za a yi zaɓe ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Mm. Wato hukumar zaɓe ta jihar Kano mai zaman eh, eh, kanta. to ana ta maganganu musamman kuɗaɗe da aka ji gwamnati ta sa hali magana cewa za a kashe sama da naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari uku. Mm. Ka san mutane da dama suna ganin kai. wannan zaben da ake ganin yana ma zuwa da cike da lam'o'i lam'o'i go da alamomin <laughs> tambaya da alamomin tambaya me yasa ma kawai wani lokaci ba za a ce kawai a je a yi abin da za a yi ba mm. kawai amma tunda dai an fi ganin kaman hababba haƙarami ake ko kuma uwa a gindin murhu mm-hmm. bai cin tuwansa da rami ba magaji yalawa ya ce gaskiya shi wannan kuɗi bai ga amfanin fito da su ba musamman a yanzu da talaka yake cikin mawuyacin hali kamata ya ce an fito da su an taimaki rayuwar talaka. Ni shawarar da nake so in bayar gam dangane da fitar da wannan kuɗi magana ta gaskiya ya kamata shugabanni ku dinga ciza kuna busawa domin ku dinga waigawa kuna ganin halin da mutane suke ciki kafin ku yanke hukunci akan wani kuɗi da za ku kashe. Domin mutane suna cikin tashin hankali yanzu idan ka je kemis kemis ba a zancen ma ka je asibitin Murtala ko ka je asibitin Sasunusu ko ka je asibitocin gwamnatin nan idan ka je tun daga gate zaka dinga ganin mutane a kwankwance balantane kemis kemis akwai kemis din da idan ka je sai kai awa biyu baka samu ganin mai kemis din ba saboda ake ciki ta wannan zazzabin cizon sauro da yunwa da take illata mutane saboda haka ina kira ga gwamnati wannan kuɗi maimakon a kashe su a zaben ƙananan hukumi zaben da mutane mafi yawa ba gansuwa suke da yadda ake shugabancin sa ƙananan hukumi ba saboda rashin tagomashin da suke da shi ƙananan hukumi babu wani abu da suke a mutane babu taimaka mutane da dan abin da za su jika hantar su saboda haka wannan kuɗi a ɗauke su a kashe su akan harkar lafiya a ceto mutane mutane dangane da wannan afko mana ta annoba ta zazzabin cizon sauro amma ina kuɗaɗen da duk shi ma bangaren lafiyan ake sa masa domin a gudanar da shi to ai wannan wani abu ne wanda yake na gaggawa kuma duk ƙasar duniya takan fitar da kuɗi ta yi amfani da shi wajen ceto wasu abubuwa ko annoba ko cuta ko waye duk akan fitar da kuɗi. Amma shi zaben idan ba a fitar da wannan kuɗin ba ta za a iya gudanar da shi. Kamata ya dai a yi shi a fitar da kuɗin sai su sai da mutane za su abin kuma ina kuɗin da ake karɓa na su 'yan takara na fam saboda haka wannan kuɗin a yi amfani da shi gudanar da harkokin zaben. Dattijo magajiya lawa kenan mm. daga yankin karamar hukumar Tarauni. To mu tafi ga kumbotso da Hajara Khalid ke cewa zaben na ƙananan hukumomi fa abu ne wanda ya kamata a ce mutane sun fito an gwagwarmaya da su domin ita a ganinta kusan in waɗanda suka taɓuka wani abu bai kirga su da ƙwayar ka tafi su shugabannin da suke ci yanzu bai saboda haka mm. take ganin masu bukata waɗanda suka san sun cancanta to ba su hoto a yi su maimakon a dinga labewa mm. ana jiran a ce za a rubuta sunan su ko kuma a ɗauki takara a mm, bansu amma kana ganin har yanzu eh, siyasa ta yi balagar da nagartacce za a fito da shi a unguwa ko a karamar hukuma talakawa irin yadda suka haɗa kuɗi a wancan zaɓe su haɗa wa nazo wanda suke ganin zai domin a wannan zaben na ƙananan hukumomi ya fi kusanci da talaka shine wanda kada idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa shugaban karamar hukuma shine samar da magunguna a kananan asibitoci kamsila shine wanda za a taimaki wancan da hanya masallatai da sauransu ana ganin yana da alaka da duk halin rashin tsaron nan da ake gani batun kananan hukumomin nan Khalid mutumin da yake ganin cewa iya da damar fitowa ya shiga zaɓe ya fito ya shiga zaɓe saboda sakamakon wannan lokal gamman ɗin ciyamomin wanda zan iya yin magana a kansa in tabbatar kalin ishe ɗisu shine wanda zaka je lokal gamman ɗin ga yana aiki yana sauke nauyin da mai girma gwamna ya ɗora masa na al'umma amma idan ka cire kalin ishe ɗisu din ragowan ciyamomin nan abun magana suke nema mai girma gwamna da haka nake jan hankalin wa'annan 'yan takarkaru wa'anda suke son su fito kaman fa'iza alfundiki ya kamata a matsayinka na matashi wanda kake da ilimi na son ka taimaki al'umma ka taimaki gwamnatin jihar Kano ka fito neman takarar nan na karamar hukumar birni saboda kana da dama kuma muna sa ran cewa al'umma jihar Kano za su iya maka kara domin a zo a zuba ka a gaba a ga meye manufarka saboda mun yi a baya mun ga irin waɗannan mutanen ba su kawo ma'ana local government din cikin birni ci gaba ba dan haka nake kira da Ibrahim Adamu Tiga shi ma a bebeji ka sauke nauyin da yake kanka saboda zaka iya insha Allah amma ya za ki ce mutum ɗaya ne waɗannan shugabannin kananan hukumomi suke yin abin da al'umma suke bukata. Kalib baya kin zama a ofis kowa ya sani in kaga Kalib bai zauna a ofis ba ko ba shi da lafiya ko baya gari. Amma hakan ba shi da alaka da watakila zargin da ake na cewa gwamnatocin jihohi suna rike haƙƙin ƙananan hukumomi. Me isa shi Kali ike zama me isa kuma ciyaman ɗin Nasarawa Lamin Sani ke zama. Ke suke zama suke. Suke aiki na lokal gamman dan karamar hukumar gwali tana iya aiki na Nasara tana iya aiki ragowar local gamman arba'in da wani abu ba sa aiki to ka ji kan hmm, to Allah ya kyauta amin Allah ya sa kuma su hmm. shugabannin da abin yara ta a wuyan su za hmm. su ji irin waɗannan kiraye kiraye shikenan tunda mun tafi nan mu je ga Hajja Aisha Ismail Kumbotso ita kuma magana ta yi akan nasarar Ondo da take ganin abin Ibrahim Sharaɗa dole shi ma a yaba mai domin ya yi rawar gani kwarai har wacce nasara ta tabbata ga jam'iyyar APC mai girma gwamnan jihar Kano mun gode da irin wannan jajircewa da kai da ƙara fito da darajar jihar Kano da kai yaba mai girma shugaban kwamitin tsaro Sha'aban Ibrahim Sharaɗa domin ya nuna jajircewa alhamdulillahi duniya ma yanzu maganar Sha'aban Ibrahim Sharaɗa take yi saboda irin jajircewar da yayi akan wannan harkar tsaro da yayi Sha'aban Ibrahim Sharaɗa kowa ya san jajirtaccen mutum ne wanda ya saba irin abin alkhairi kwana kwanan nan muka ji irin yadda ya jajirce ya zo ya fito ya abin alkhairi a mazabu kowa ya ji irin yadda a wannan zamani da ake ciki na rayuwar virus yadda Sha'aban ya ɗebi kayan abinci ya raba al'umma talakawa suna ta son barka ba a daɗe ba muka ji yadda ya kirawo shahararren ma malami a jihar Kano nan aka zo shi aban ya ba wa matasa aikin yi yanda ya empowerment ya ba wa matasa sama da ɗari uku kayan aikin yi a jihar Kano to shi aban Ibrahim Sharaɗa ya zama jajirtacce a garin nan kowa ya san cewar sai dai mai masa babbar addu'a Allah ya kawo masa babbar rabo to amma maganar kudiri a cikin zauren majalisa ta wanda shine abin da ake kallon an zaɓe shi domin yayi kudiri a majalisa haba haba ai kowa ya san shi aban ba da kanan ba ai magana kudiri ita ce ka zo local government ɗinka kai aiki kuma kowa ya san irin yadda yake ka duba ka ga lokacin corona nan yanda ya dinga ba da kayan abinci a mazabu kuma yanzu wannan aiki da yake na shugaban kwamitin tsaron nan ka ga irin jajircewar da yayi kowa ya san tsaro ya gyara a Najeriya da jihar Kano ba abin da zamu ce shi ban sai dai fatan alkhairi Aisha Ismail Kumbotso kenan to ka san daidai lokacin da ita Aisha take wancan kalaman akwai 'ya'yan jam'iyyar PDP irin su Gamboliya Ja'in wanda yake cewa gwamnatin Ganduje ta kassara tsarin ilimi a nan jihar Kano musamman yana magana akan cewa musamman bangarori da gwamnatin baya ta kwankwasiya ta yi hoɓɓasa wajen ɗaga darajarsa a wannan fanni na ilimi yanzu sun koma baya. ka dubi inda social media take nuna inda ɗaliban jihar kano suke zama a ƙasa babu tabarma babu shimfiɗa babu tebur babu benci duk hutun da aka yi ya tashi a iska gwamnati bata mai da hankali ta gyara makaranta wata makarantar ma babu rufi a cikin ta idan misali waɗannan matsaloli sun tabbata ba a ce ga da suke daga gwamnatin kwankwasiya ba a'a gwamnatin kwankwasiya ta yi aikace aikace gwamna kwankwasa shine ya fita ya zama zakaran gwajin dafi a gwamnonin da suke arewacin najeriya shine ya samar da jami'a a karo na farko a karo na biyu zai samar da jami'a eh haya institute guda guda 27 amma gwamnatin da take cewa ilimi kyauta dole ta zo ta garkama wayannan makarantun yanzu abun kunya ne abun takaici kamar wayannan makarantun 27 da aka ce an rufe a ce kuma ana cewa ilimi kyauta yau an koma makaranta ɗalibanmu suna zama a ƙasa babu kayan koyo babu koyarwa kullum ta Allah kokarin su su gina kansu da kasu su ƴaƴansu ba ce kwankwasiya tana tallafawa ilimi ba mai tai akan waɗannan matsaloli a yanzu ba kwankwaso baya fa kan gwamnati yayi ya fitar da baya kai din a yanzu me yayi ya fitar da ɗalibai sama da mutum 400 kasashen waje gida kuma fa cikin gida ba zan iya kawo mu adadin su ba a yanzu yanayin da ake ciki da kake kuka gwamnatin jihar Kano bute wani abu ba to gwamnatin za ta bari ne ai aikin ai ba za ta bari ba yanzu fa asibiti asibiti aka zo lokacin da aka samu matsalar corona aka ce an sadaukar da asibitin ga mutanen jihar Kano amma gwamnati ce ta fito ta ce ba ta so to wannan ci gaba ne ai da abin da aka yi akan harkar ilimi an ce ba ta gashi nan mai girma sanata Rabi Musa ran 21 ga wata za mu buɗe makaranta mai zaman kanta ta dawo da hayyacin 'ya'yanmu musamman makaranta ta kangararu da a takaice wannan in Allah da ran 21 ga wata muna sare sanata kwankwaso zai buɗe wannan makaranta gambole ya ja'in kenan to amma mai kabiri bbc ya shi kuma ya zo yana gode wa shugaban hukumar samar da ruwan sha ta jihar kano mm. bisa wani gagarumin aiki da ya ce ya je ya tarar ya ga yana yi ya mm. ce irin abubuwan da ya dace a ce dukkan wasu masu rike da ofis na gwamnati suna yi kenan na yi apc ne don apc ta taimaki al'umma na yi apc ne don ta taimaki talaka mara karfi na zo zan shiga kasuwar kofon bai naga kofon bai ta cika ta batse da al'umma ne fakin na zo nake tambayar me yake faruwa aka gaya mun cewa md na gidan ruwa ne ya samar da likitocin ido suka zo suke duba talakawa marasa karfi gajiyayyu waɗanda ba su da yanda za su ake taimaka musu ake duba idanuwansu wanda za a ba gilas a bashi wanda za a yi masa aiki a yi masa wanda za a bashi magani a bashi wannan abu ne yasa na ji daɗi ne murna na yadda cewa wannan mutum alhamdulillah wannan mukami da Allah ya bashi ya rike amanar da Allah ya bashi kuma yana abin da ya dace kuma wannan abin da yake yi MD na hukumar samar da ruwan sha ta jihar Kano injiniya Garba Ahmed Kofawan Bai inda duka jami'an gwamnatin mu za su rinka yi to da sai mu ce san barka amma wannan abu da kake zuwa kake faɗa na aikin ido shine aikin samar da ruwan sha a jihar Kano duk mutumin da ya san reka ya san wata wata ya san wata bud ya san cewa tun da ake ba a taba md da yake cire rigarsa ya sa uniform ya shiga kwata yake bin inda duk fa'i yake a ƙauyuka da lunguna ake aiki da kansa ina da shi a facebook ina abin da yake ina gani a wasa kabiru bbc dala to amma musa ashiru ya zo akan maganar wacce sa'insa jagoranci da ake ganin takunno a cikin jam'iyyar pdp jihar kano wanda yake ganin cewa wasu yaran a wancan tsagi suna huce makaɗi da rawa akan yadda suke wato fitowa suna yin maganganu akan jagoransu ambasada aminu wali jam'iyyar pdp ta mu ce mallakinmu ne ta mai girma ambasada aminu wali ce domin su suka kafa ta saboda haka shi kuwa karda ne a cikin jam'iyyar pdp kuwa ba yadda za a yi karda ya kai kayansa cikin gida sai dai dan gida dan gari shine yake sauke kayansa a cikin gida karda ko sai ya ajiye kayansa a zaure ba don komai ba saboda jam'iyyar pdp ta ce kuma mallakinmu ne saboda haka akwai mutane da yawa da ake tura musamman yaran nan da ake turo suke taba mutuncin mai girma aminu wali to da yawansu waɗansu goyon jirge ne duk kuwa goyon jirge shi bai san darajar manya ba ai menene tabbacin ka na cewa turo su ake a ah, turo su ake mana suke zuwa su sun san kansu waɗanda suke turo su ba shi yasa ba su da ra'ayi na kansu ba su da wani ra'ayin kansu ba shi yasa nake godewa eh, mai girma kwamrar Aminu Abdulsalam ba duk magana sa ba za ka ji ya taba mai girma ambassador Aminu Wali ba don kuma ambassador Aminu Wali ne ya turo ka ka taba kwankwasa a mu dole ne tunda mu mun samu tarbiyya a karatu dole ne mu zo mu gaya musu cewa taba uban wani ba daidai ba ne wanda kuma duk zai ci gaba da taba furfura kwero na yawo zabo na yawo domin mai girma an da aminu wali ya wuce kashin yaddawa domin ba a najeriya ba a duniya ma mutumin nan yana da girma mai daraja da najeriya ta bashi ta coan ta mni saboda haka wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya saboda haka tsohon minista saboda haka mutumin nan akwai shekaru akwai daraja akwai girma a wajensa musa ashir kenan to amma umar mai rice mm, ba mm, sabon sa ba sabon sa ya zo yana magana ne a madadin dr yahaya sabon kure da shugaban kwalejin sa'adat rimi da mm. kuma ita kwamishinan ilimi mai zurfi dr mariya bankure yana godiya bisa yabawa da kuma ɗauko shi da aka yi aka ba shi mukami ya ce a madadinsu suna yin wa gwamnati godiya wato saƙon kai da kai a madadin mai girma Dr. Yahaya Isa Provost na Sa'adatu Rimi. Provost ɗin da jami'ar American Oxford University ɗaliban da suke makarantarsa suka girmama shi a satin da ya huce kuma mai girma Provost Dr. Yahaya Isa makaman rano to shi ya kira ni ya turo ni a matsayina na babban SA na mai girma gwamna ya ce in zo in mika godiyarsa da yawunsa yana mika godiya ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje godiya ta musamman ga uwarmu uwar marayu Dr. Professor Hafsa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje. da Yaya ya kara da kinkime mai godiya ta musamman mara adadi zuwa ga mai girma Dakta Amina Abdullahi Umar Ganduje tare da Dakta Mariya Mahmud Bunkure kwamashina ta haya education bisa wannan karramawa da karamci da girmamawa da mai girma gwamna ya ɗauki kinkime mai kujera kinkime mai ofis gashi nan ya bani don in zo in taya shi ai Kuma kai maimakon shi Yahaya Bunkuren aji yana gode gwamnan kuma kai da aka yi wa kuma sai aka ji ka kazo kana godiya kuma kana cewa wani ne ya turo ka ai da yawunsa ne kuma duk wanda ya in za a yi magana duk wanda zai magana ta siyasa ya haya isa ba a siyasa ba ya ya ne dan uwana ne na jini kuma ya turo ni ya wakilta ni da ni da shi duk san makal a madadin kuma gaba daya al'umma bunkura in ji da ta yaya isa da masarautar na suka ce a ƙara mika godiya su ga mai girma gwamna wannan kinkime mai kujera fa zindime mai kujerar lafa da mai girma gwamna iban ta in zo in taimake shi da yadda Allah ya haya isa ya ja mu ya yi mun wa'azi ya yi min nasiha umar mai shinkafa kenan ko sabon sa allah ta yi amin amin mm, ta san masa mai taimaka gwamna babban mai taimaka gwamna na musamman na biyu akan harkokin yada labarai to alhajiji galadanci shi kuma ya zo da magana ne akan kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta gwamnati ta gwale ƙarƙashin jagorancin injiniya hassan abdulkadir mm. da mun samar da ci gaba da ta yi a wannan makaranta Wannan kungiya ta tsofaffin ɗalibai ta yi ayyuka kamar haka. Aikin ruwan sha wanda aka jawo daga Waterbot ta gina rijiyoyin burtsatse, ta samar da kayayyakin koyon aikin kimiyya kamar bangaren physics, chemistry da biology. Ta samar da littattafai a laburare. Sannan wannan kungiyar tsofaffin ɗalibai ƙarƙashin jagorancin Comrade Injiniya Hassan abdulkadir ta samar da kujeru a ajujuwa da dama ta samar da kwamfuta santa sannan kuma wannan kungiya ta samar da gyaran ajujuwa wanda iska ta yayi gaba ɗaya an gyara an rufa an yi sili akwai taransifoma da ta samar a wannan makaranta mai albarka ta gwali secondary school a yanzu haka ana nan ana ci gaba da ayyuka wannan ruwan da iska ta yaye kwanuka sannan wannan kungiya ranar lahadi za su yi zaɓe muna kira da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan a cikin wannan kungiya waɗanda za su aiwatar da wannan zaben da su tabbatar cewa wannan shugabanci ya ɗore ya ci gaba saboda za a samu ci gaban da ba a taɓa samu ba a gwamnatocin sakandire na najeriya gaba ɗaya idan wannan shugabanci na kwamarar injiniya hassan abdulkadir ya ci gaba a wannan makaranta ta gwalar secondary school za a samu ci gaba 'ya'yan talakawa za su ji ilimi cikin sauƙi Alhaji Galadanci kenan. Mm. Za mu je ga Kano Political Youth Organization a karamar hukumar Tarauni cewa a madadin ita wannan kungiya farin cikin gayyatar kungiyoyin jam'iyyar APC da magoya bayan jam'iyyar da kuma 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan jam'iyyar APC zuwa wajen taron kaddamar da shugabancin kungiyar ƙarshen jagorancin shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni Honorable Mai Kuɗa Ali wanda za a yi ranar Lahadin nan mai zuwa 18 ga watan Oktoba da karfe 11 na safe a Islamic Center da ke unguwa uku ofishin Hisba. manyan baki a wajen sun haɗa da mai girma mataimakin gwamnan jihar kano nasiru yusuf gawuna sai mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa honorable mustapha hamza buhari bakwana da shugaban kungiyar na jihar kano honorable bala salihu da wakin kudu akwai alhaji muhammad talle mai unguwa da kuma shugaban karamar hukumar ta tarauni kenan ma'azamu ibrahim mai nasara to wannan ah, sanarwa mun same ta ne daga shi coordinator kungiyar aminu umar dan sani wato kungiyar Kano Political Youth Organization Rauni to Allah ya bada ikon Adamu to Khalid kaina to ma sauraro a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki da suka tallafa shi musamman Khalid Shatima da muka haɗu muka gabatar Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafai Umma Suleiman Sagagi ta sarrafa na'ura ta sada da ku sunana Adamu Suleiman Muhammad nake cewa salamu alaikum